فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون kuma idan muka tafiyar da kai ta hanyar karɓar rayuwarka gabanin azabtar da su to tabbas sai mun kama su ta hanyar azabtar da su a rayuwar duniya da lahira don ɗaukar fansa.